muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci idan masu sauraro Usman Taba suna tare da mu a darasi da ya gabata mun yi magana akan har yanzu dai abin da ya shafi wannan hadisin gaban da manzo Allah sallallahu ke cewa ta'arraf ila Allah fi raha fi shidda muka yi magana akan cewa ah, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda walam annama ma akhtaka lam yakul yusibak wa ma kulle ya yakul yakhdi'ak yau za mu tashi wa alam annan nasra ma cewa ka sani annan nasra cin nasara a rayuwa ma yana tare da haƙuri duk abin da ka tsara kake so ka ci nasara a kansa to dole sai an yi haƙuri a kai dole sai an samu asabru bayan da nasara za ta zo ba tare da ainihin wato an yi haƙuri a kai kafin wannan nasara ta tabbata ba to haka duk inda za a yi ya zama cewa mutum ya zama mai hakuri kamar da ya ce wa annal farja ma alkarb haka kuma dukkan samun wani alfarju mafita a cikin rayuwa to fa dole za ka samu yana tare da ainihin wato alkarbu ma'ana yana tare da wasu baƙin ciki yana tare da wasu damuwa wanda dole sai sun bijiro kafin a samu wannan mafita ɗin a kowane guri za ka ga al'amarin haƙuri yana da mahimmanci kalli da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta Allah subhanahu ta'ala gura da yana gaya masa cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ana tasliya masa kai haƙuri kamar yadda ainihin wato ulul azmi na daga cikin manzanni ainihin wato suka yi haƙuri wani wurin Allah subhanahu ta'ala ya ce masa wasbir ala ma yaqulun kai haƙuri akan abin da suke faɗa sun ce maka mawaki sun ce maka boka sun ce maka ah, mai damuwa sun ce maka duk abubuwan da suka faɗa fasbir alama ya kulun ka yi haƙuri a ƙarshe fa manzo Allah sallallahu shi ya ci nasara a kansu don haka kenan dukkan wata nasara ba ta zuwa sai dai mutum ainihin wato ya yi haƙuri duk inda ainihin wato aka yi haƙuri to nasara za ta samu haƙurin nan tana daga cikin hanyoyin samun arziki a rayuwa don haka lalle mu san wannan mu kuma tsaye a kai sannan wa annal farja ma'al karb duk lokacin da za a samu wata waraka to sai an samu fa'al karbu sai an samu wata damuwa sai an samu wata bakin ciki sai an samu wata tashin hankali mutum ya san da wannan a cikin rayuwarsa kar ya ɗauka cewa rayuwa kawai wani abu ne yanda yake so haka za ta gudana yanda ya tsara ta yanda ya kaza kaza rayuwa ba haka take ba rayuwa tana tare da damuwa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya zana wa ainihin wato sabai kamar yadda ɗaya daga cikin sabai ke cewa khatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an manzala sallallahu alaihi cewa ya zana mana wata zane murabba ma'ana square equal shape kenan equal size afwan ma'ana ya zana musu khattan murabba shine square wanda yake da equal size ainihin wato gaba daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya zana musu wannan ainihin wato khattan murabba'an din sannan fa khatta khattan min wastihi ila kharijihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya zana wani layi kuma daga cikin wannan ainihin wato khatti murabba din squayan ya zana wata layi kuma daga ciki ainihin wato har ta fita waje sannan wa khatta khututan abin nan sannan kuma ya zana wasu 'yan layuka ƙanana su kuma suna fuskantan wani ainihin wato layin da ya fita waje manzo Allah sa sallan sai ce hadal insan ma'ana layin da ya zana haka cikin squayan manzo Allah sa sallan ya ce hadal insan ya ce wannan dan adam kenan sannan wannan layi da ya zana kuma murabba ya zagaye wannan abin da ke cikin squayan cikin shine ainihin wato ɗan adam sannan shi kuma wannan squaya ɗin da aka zana da ya zagaye shaka cikin nan shine ainihin wato ɗan adam ɗin sannan kuma wannan layi da aka zana suka zagaye tsakiyan to manzala sai ce ajilihi wannan shine ajalin ɗan adam ma'ana a haƙa bihi ya zagaye shi kamar ɗan adam yana tsakiya ajalinsa ainihin wato ya zagaye shi manzo Allah asali ce haka dan adam yake yana nan ajalinsa kuma ya zagaye shi ainihin wato gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan layin kuma da ya zana daga ciki ainihin wato har ta fita waje sai manzon Allah su asali ya ce wannan kuma amal ɗinsa kenan ma'ana burinsa wannan kuma shine ainihin wato burin ɗan adam wannan layin da ya tashi daga ciki ya fita waje su asali ya ce shine burinsa in kun kula tun daga layin haka an yi wani layi daga ciki har ya fita waje gaba daya haka to sai nuna cewa wannan layin da ya fita waje manzala ce burin ɗan adam kenan ɗan adam burin sama ya wuce iya rayuwarsa kenan abinda zane ke nuna mana cewa ɗan adam burin da ya ɗauko kansa ya ma fi ƙarfin rayuwarsa gaba ɗaya inda zai shekara sittin a duniya to yana da burin shekara ɗari inda zai shekara saba'in tamanin a duniya yana da burin shekara ɗari biyu to haka samu burin sama hatta fice sannan manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya zana wasu ƴan layuka ƙanana sun nufi wannan layi da yake tsakiyan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sune a arat ma'ana sune a arat in aqtahu hadha nahashahu hadha idan wannan ya kuskure masa wannan zai same shi haka abubuwa za su dinga bijiro masa a cikin rayuwarsa a cikin nemansa a cikin duk abubuwan da zai gabatar yana tafiya abubuwa damuwoyi suna zuwa in ya magance wannan wannan damuwan ya zo ya tsaya a wajen wannan in ya magance wannan wannan damuwan ya shigo shi yasa duk dan adam babu dan adam din da bai da damuwa a cikin rayuwarsa kowa yana da damuwa shi yasa kowa ya zama yana da bukata sai dai burin shine ainihin wato yayi yawa kamar da wani mai hikima yake cewa ya man bi duniya hushtagal wa gharrahu tulul amal al mautu ta'ti baktatan wal qabru sundukul amal yake cewa ya man bi duniya hushtagal ya kai wanda ka shagala da duniyarka ya kai wanda ka shagala da duniyarka wa gharrahu tulul amal ma'ana yawan burace burace gharrahu ya ruɗe shi ya mance da abubuwan da aka halicce shi don su sai ce to ka sani almautu ta'ati baktatan mutuwa tana zuwa bakta ma'ana ba tare da an shirya ba almautu ta'ati baktatan mutuwa tana zuwa ne ba tare da izina ba ba tare da ta gaya ma za ta zo ba tana zuwa ne bakta kawai sai ce wal qabru sundukul amal sannan kabari kuma shine matattara na ayyukan da ka aikata ya kai dan uwa ya kamata ka gane wannan annan nasra ma sabr wa annal farja ma karb ka tabbatar da wannan in ka san wannan to ka ɗauko hanya wanda zai baka dama zuwa ga samun arzikin rayuwarka a duniya wanda shi zai gadar maka kuma da arzikin rayuwa ran da zaka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa fa inna ma al usri yusran fa inna ma al usri yusran duk inda ka ga tsanani to sai ka samu akwai sauki shi yasa duk inda aka samu tsanani sosai an samu ainihin wato mai sauki Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa sayaj'alullahu ba'da usrin yusra cewa Allah subhanahu ta'ala zai sanya bayan tsanani a samu sauki kamar yadda ya zo a cikin suratul talaq don haka ma yana daga cikin lata'if da malamai suka kawo na sirri da yasa ake gwama alfarju bil karbi wal yusri bil usri latifa da zai sa mu gane ainihin wato wannan annal karba iza shadda wa azuma wa tanaha cewa shi bakin ciki idan ya girma ya tsanani ya girmama to hasalal abdi iyasu min kashfihi yana faruwa wa ɗan adam sai ji ya cire rai ma cewa wannan abin ba zai tafi ba ainihin wato gaba ɗaya min jihatil makhluqin amma hasala lil abdil iyasu min kashfi min jihatil makhluqin wa ta'allaka qalbuhu billahi wahda ya cire ainihin wato ya dan fara zuciyarsa izuwa ga Allah subhanahu ta'ala to anan sai ka ga ya samu mafita daga cikin ainihin wato wannan abun gaba daya sai samu waraka shine ma'anan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya jingina al'amuransa izuwa ga Allah ya dogara ga Allah to Allah subhanahu ta'ala ainihin wato ya isar masa a cikin al'amuransa ainihin wato gaba daya amma wanda bai samu haka ba to ya dinga samun matsala kenan ainihin wato a cikin rayuwarsa shi yasa inna ma'al usri yusran malamai suna cewa al'usru lan yagliba al'usru yusrain duk inda ka samu tsanani guda ɗaya to sai ka samu sauki ainihin wato guda biyu inna ma al'usri yusran wa inna ma al'usri yusran malamai suna cewa shi annakiratu idza takarrarat laysat al'ula hiya thaniya amma al ta idza takarrarat fal'ula hiya thaniya malamai suna ba da wannan ka'idan cewa duk inda ka ga an zo da ma'arifa alifun da lamun a cikin magana ya maimaitu kan wani gaba sau biyu to na farkon nan shine na biyu inna ma al'usri yusra wa inna ma al'usri yusra suka ce al'usrun farko shine al'usru na biyu amma duk inda kaga na kira yusran kaga faduwan tanwini ya maimaitu a guri sau biyu to na farkon ba shine na biyu ba daban-daban suke baka haka kenan yusran din farko ba shine yusra na biyu ba yusra na farko yana zaman kansa yusra na biyu ma ainihin wato yana zaman kansa shi yasa sai na umar yake cewa lan yaglibal usru yusrain ma'ana ba za a taba samun tsanani guda daya yarin jayi ainihin wato sauki wanda yake ainihin wato guda biyu ba ma'ana duk inda aka samu tsanani to sai an samu sauki ainihin wato a wannan gurin haka tsarin Allah subhanahu wataala yake amma kawai abin da ake bukata shine mutum ya san hakan idan ya san hakan ya san kuma ya zai mu'amalanci hakan ainihin wato a cikin rayuwarsa kaga kenan idan muka zo a wannan gaba bawa ainihin wato ya fahimci haka ya kuma ainihin wato tsayu a haka to zai samu jin daɗin ainihin wato rayuwarsa sai zama duk abin da zai yi zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kaga maganin can baya kenan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ga mutum yana yawo a wannan tsakani kamar yadda ya zama cewa fa'inna inna su'ala lahi huwa du'a'uhu war ragabatu ilayhi wa du'a'u huwa ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa yanda ko za ce bawa yana roƙon Allah shine du'a'uhu shine ma'ana ragabatu ilai yana da kwaɗayi zuwa ga Allah ya roƙi Allah yana da kwaɗayi zuwa ga Allah kaga shi yasa ma ka ce addu'a'u huwal ibada addu'a shine bauta da haka kenan a idan ɗan adam ya fahimci wannan zai koma izuwa ga wannan zai kuma sauci zai kuma ainihin wato san cewa Allah shine komai a rayuwarsa wannan kuma sai koma izuwa ga inda yake cewa wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk wannan shine ainihin wato abin da zai nuna mana ma'ana kenan falau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bi shay'in lam yaqdihi Allahu lam yaqdiru alai kamar yadda yazo a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa falau annal khalqa jami'an da ce halittu gaba ɗaya aradu an yanfa'uka bi shay'in za su yi niyya mai ƙarfi don su taimaka maka da wani abu lam yaqdihi Allahu wanda Allah bai hukunta samun wannan abun a gare ka ba lam yaqdiru alaihi wallahi ba za su iya ba wa in aradu an ka bi shay'in lam yaktubhullahu alai kuma da za su haɗu cewa za su aikata ma wani abin da Allah bai hukunta shi a kanka ba lam yaqdiru alaihi wallahi shi ma ba za su iya ainihin wato yin wannan ba saboda me Allah subhanahu ta'ala bai tsara haka ba Allah subhanahu ta'ala bai tsara haka ba da Allah subhanahu ta'ala ya tsara haka to shine da za a iya cewa ainihin wato abin zai iya tabbata don haka kenan duk abin da ka ga ya faru haka Allah ya tsara ka san cewa duk lokacin da aka samu al'usuru to za a samu ainihin wato al'usuru a wannan gurin don kar ka zama ka rikita kanka ka daga hankalinka ka kasa ainihin wato samun natsuwa in ka karanta tarihi na magabata masu yawa za ka ga inda ko za ki ga yadda sun fada cikin tashin hankali amma saboda imaninsu da natsuwansu duk wannan tsananin Allah ya zo ainihin wato ya gusar da shi Allah ya gaya mana misali a cikin alkur'ani cewa mutane suna tsammani ne kawai za shiga gidan aljanna ba tare da wasu jarrabawa da musibu ainihin wato sun same su ba kamar yadda aka jarrabi na farko ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ba dole sai an samu wannan don haka ya kamata dukkan wani mai imani ainihin wato ya san da wannan ya san cewa duk abin da yake gudana a rayuwa to lalle na tafiya ne a bisa yadda Allah subhanahu ta'ala ya tsara a bisa kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ainihin wato ya ga dama don haka kenan wa annan nasra wa anna ma al usri yusran duk inda aka samu tsanani ainihin wato ana samun sauki ka kalli rayuwar ka dan adam ka kalli duk yadda abubuwa suke tafiya ka kalli da'awar manzon Allah sa ita karan kanta lokacin da ya fara da'awa ainihin wato a garin makka ba irin wahalar da ba a sha ba ba irin tsanani da ba a shiga ba ba irin wahala da ba a yi ba amma manzo Allah ya haɗa dukkan wasu siffofi da ake bukata ya san da cewa wanda ya hakuri zai samu mafita dukkan tsanani tana tare da mafita dukkan kunci za a samu ainihin wato ta a ƙarshe mai faru duk wannan abin ya tafi gaba ɗaya ya zama cewa wannan alkhaufin wannan kaza kaza ɗin duk ya tafi ya zama cewa ainihin wato babu shi har a ƙarshe ma ya zama su suke da shugabanci su suke da komai a rayuwarsu don haka kenan ana bukatan ɗan adam ya zama mai hakuri akan duk abin da yake gudana a rayuwarsa idan ka yi haƙuri za ka ci nasara kuma ka sani cewa duk inda aka samu tsanani to duk ainihin wato sauki zai zo baya domin wani lokaci ɗan adam sai kaga hankalinsa ya tashi daga ya shiga ainihin wato damuwa sai dinga ma tunani yaushe karshen wannan musiba zai zo yaushe karshen wannan kaza kaza zai zo yaushe za a yi kaza kaza dan uwa ka hakuri sauki yana nan yana zuwa Allah subhanahu wa ta'ala bai taɓa sanya wata tsanani ba face ya yi dobalin ɗin ainihin wato sauki a kai don me wannan sunna ce ta Allah wannan alkawari ne na Allah subhanahu ta'ala cewa duniyan ta gudana a haka don haka bawan Allah baiwar Allah mu zama masu sanin wannan mu zama masu imani ainihin wato da wannan a cikin rayuwar mu ka duba lokacin da sahabban manzan Allah za su zo irin su Khabbab ibn al-Arat zai zai samu manzon Allah wasallam ya kwaba rigansa ya nuna manzan Allah wasallam bayansa sai ka dubi inda duka na kafarai ka dubi inda yanka da wuka a bayansa ana azabtar da shi saboda ya yi imani mata na'aman yaushe za mu aminta daga wannan yaushe sauki da zai zo daga wannan manzon Allah sa ya ce musu isbiru ku yi hakuri ku yi hakuri wanda suka zo gabaninku sun ɗanɗani musibar da ya fi ainihin wato irin wannan naku amma fasabaru suka yi hakuri daga baya fa wannan tsananin ya wuce ainihin wato sauki ya zo har manzan Allah sa yana gaya musu cewa ma za a samu mutum mai imani gabanin ku zai zo wanda za a kama shi kafarai a ɗauko zarto a sa a kansa a tsaga a yanka shi sai an raba shi gida biyu wannan baya sa ainihin wato ya bar addininsa manzan Allah sa yace ce sai dai ku kawai kuna gaggawa ne manzan Allah sa ya ce wallahi al'amari zai zo za a samu zaman lafiya komai zai dawo normal hatta yasirur rakib min san'a ila hadar al-maut la yakhafanna ahadan illa Allah wa dhi'ba ala ganami zaka ga mutum zai tafiya tun daga san'a har izuwa hadara maut la yakhafanna ahadan baya tsoron kowa illa sai mahaliccinsa wadhi'iba ala ganami ko kuma kirkeci da za ta iya kawo masa farmaki ainihin wato akan dabbobinsa amma babu wani abin da yake tsoro ma'ana Allah ya kawo aminci ainihin wato bayan mai tsoro bayan tashin hankali da haka duk inda aka samu tsanani sauki ainihin wato yana biwa baya wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi gaya musu cewa wallahi la yutimmanna hadha al-amr wallahi wannan al'amarin zai cika wala yablughanna hadha al-amr wallahi wannan al'amar zai kai ma balagal layl wan nahar duk inda dare da rana ya kai bi iddi azizin wa dhilli dalilin idzun ya'izzu Allahu bihi wa dhillu yadhillu Allahu bihi ma'ana ɗaukaka wanda Allah zai ɗaukaka wanda ya ga dama da wani ɗaukakan da kaskancin da Allah zai kaskanta wanda ya ga dama ma'ana kenan dai duk inda aka samu tsanani sai ya zama cewa ainihin wato sauƙi ya zo ba a taɓa samun wata tsanani ba face wallahi sai sauƙi ya biyo bayanta amma abin da ake bukata shine mutane su zama masu haƙuri idan aka yi haƙuri to lallai sauƙi zai biyo bayan tsanani domin duk inda kaga tsanani na maimaita guda ɗaya ne sauƙi kuma za ka same ta ainihin wato guda biyu ne don haka la ta yi asumin rauhillah kar a cire rai daga rahamar Allah subhanahu wataala saboda tsananin rayuwa saboda wahala saboda kaza cire ran ma rashin arziki ne Allah subhanahu wataala ya gaya ma larabawa li ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was-sayf sai ce falyabudu rabb hadha al-bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ka gani li ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was-sayf sai ce abudu rabba hadhal bait su bautatawa ubangijin wannan ɗaki allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su bayan da suna cikin yunwa wa amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro ashe abin da ake bukata kawai shine tsayuwa akan hanyar Allah a bautatawa Allah yanda ya kamata a riƙe addini yanda ya kamata za a samu mafita a cikin ababen da za a ci na rayuwa za a samu mafita a cikin kuma ainihin wato abin da yake ake jin tsoronsa wanda ya fi karfin al'umma duk za a samu wannan manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi fi fi jasadihi indahu quta yawmihi fa faka'annama hidat lahu dunya bi hadafiriha man asbaha minkum duk wanda ya wayi gari a cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wanda ya wayi gari yana cikin aminci a cikin iyalansa yana da lafiya a jikinsa inda hukuta yaumi yana da abin da zai ci a wannan rana manzala sa sai ce faka annama hidat lahu dunya bi hadafiriha kaman an tara masa duniyar nan ne da abin da ke cikin ta gaba daya unzur mu kalli matsayi na ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake tsara wa al'umma abubuwa to duk abin da zai zo a rayuwa jarrabawa ce amma yana da iyaka babu abin da baya karewa sai zatin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to haka duk abin da ka gani yana da kamar yadda yake da farko to lalle yana da karshe duk abin da ya farko to zaka samu kuma zai yi karshe me ake bukata hakuri da yarda da kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan abin yana da lokaci kuma ainihin wato akwai lokacin da zai zama cewa ainihin wato ya gushe ba ka taɓa samun wani abu da ya dawwama wani mai hikima yana cewa a sama tara allah ya dumu wa an tara lahu farajan mimma alaha daru duk wannan shine abin da muke faɗa asa farajun ya'ti bihi allahu innahu lahu kulli yawmin fi halikatihi amru idza laha usrun farju yusran fa innahu qad Allahu anna usra yatba'ahu al-yusru haka Allah ya hukunta duk inda kaga tsanani to sauki zai biyo bayansa don haka babu wani abu mai tsanani da zai zo ya rikita al'umma ya rikita jama'a su ɗauka cewa ba za a taɓa fita daga wannan abun ba babu wannan abun saboda me Allah subhanahu ta'ala ya tsara komai kuma ya hukunta masa farko ya hukunta masa kuma ainihin wato ƙarshe don haka babu wani abin da yake tabbata mu san wannan mu kuma tsayu a kansa mu samu imani bal imani ne ma da Allah ya zama mutum ya imani da irin wa'annan ya zama ya yi imani da su domin za ka ga wani saboda yanayi na tsananin rayuwa sai ka ga ya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya manta da cewa riko da hanyar Allah irin wannan hali shine abin da zai bashi samun arzikin rayuwa duniya da lakira sai ya sake ya koma wasu dabarbaru ya koma wasu wayo ya koma wasu zalunci ya koma kaza yana ga wannan dabarbarun su ne za su ba mafita Allah sarki bawan Allah ka kama hanyar da baya billewa ka kama hanyar da bai kaiwa zuwa ga gaci Imam nawawi yana fadan wasu maganganu masu tsada inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بهي وطنة ja'aluha lujjatan wattakazu salihal a'mala fiha sufana ka duba bayin Allah ne na kwarai wani mai hikima shi kuma yana cewa laysa al-yatimu alladhi mata laysa al-yatimu yatimu al-ilmi wal adabi maraya shine mariyan da bai da tarbiya na addini bai da ilimi wanda yake da ilimi duk wannan abin zai san su haka yana da kyau mu tsaya mu kula da su mu kuma yi abin da ya kamata mu sani duk inda aka samu tsanani sauƙi zai zo ko kana raye ko ba ka raye ko ka halarta ko ba ka halarta ba haka sunnar Allah take gudana babu wani abin da yake dawwama babu wani abin da yake dawwama komai yana da farko sannan kuma yana da ƙarshe don haka ka sani wa inna ma usri yusran duk inda aka samu tsanani to Allah za a samu sauki sauki sai ya biyo shi don haka babu abin da dan adam zai daga hankalinsa a kai babu abin da mutum zai zama ya kasa natsuwa babu saboda me yana da yaƙini cewa akwai mafita abin da ake bukata tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haisu la yatasi wa man yattaqillah wanda ya zama yana da takawa yana da tsoron Allah yana bin dokokin Allah yana yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi wanda yake cike da ma'anan takwa bin umarnin Allah hannuwa daga abin da Allah ya hana wa man yattaqillah wanda zama yana da wannan yaj'allahu makhrajan Allah subhanahu ta'ala zai sama masa mafita a cikin al'amuransa wa yarzuquhu min haisu la yahtasib Allah zai azurta ta inda baya tsammani arziki kwa shine ka samu wadata na zuciyarka laisal gina bi kasratil ard innamal gina ginan nafs shine babban wadata samu wadata a zuciyarka samu yarda da Allah subhanahu ta'ala samu yardan cewa komai Allah ne yake hukuntawa sannan kuma komai Allah ya sanya masa ajali ka samu wannan a cikin zuciyarka idan aka samu wannan to an samu ainihin wato waraka na rayuwa gaba ɗaya to haka mu sani kamar yadda muka faɗa ainihin wato duk lokacin da wata bala'i ta sauka to annahu laysa bi ahlil ijabati addu'a wa annahu laysa bi ahanin lil ijabati li ijabati du'a duk lokacin da afwan duk lokacin da aka samu wata bala'i ta sauka to babu abin da zai kawar da wannan bala'in sai dai ainihin wato addu'a addu'a shi zai karya shi shi zai kawar da shi amma in ba addu'a ba ba abin da ainihin wato zai kawar da wannan don haka dai abin da nake son faɗa a nan wa inna ma al'usri yusran duk inda ka samu tsanani to wallahi za a samu sauki don haka mu tsaya mu bi Allah yadda ya kamata don samun arzikin rayuwar duniya da kuma ainihin wato ta lahira da yarda da cewa duk inda ka samu tsanani ainihin wato za a samu sauki da wannan gaba nake gawa bi hadal kadri kifayatun insha Allah za mu dakata a wannan gaba idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu a shiri na gaba za mu daura insha Allah ta'ala da wani gaba kuma wanda muke ga zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya mu ladansa wanda muka yi kuskure taɓin harce da karancin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik